الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na 139 muna cikin magana akan zakka amma yanzu muna cikin masrifuha to mu bayani inda malam yake magana akan wato waɗanda ake ba zakka to sai ce wa raqiqun mu'minun walau da aibin yu'taqu minha bawa wanda an mumini ko da bawan yana da aibi wanda yake aibin nashi irin an ka yanta yana iya zama mai ɗawainiya kamar bawa na kumama shi ma kwanci bai ci da kai ne to amma kuma ga cikin kangin bauta to ana iya ɗaya da kudin zakka a sai shi a yanta ai fagga Allah yana ba abinci hmm. shi na ce wala abin yi utaku minha ana yanta shi minha daga dukiyar zakka la aqad hurriyatin fi wanda kuma babu kullin yauci cikin sa don ba mukatabi bane ba mudabbari bane ba ummu wala da bace ba mota kulli ajalin da ba kuna tare da kuwa wa uhu lil muslimin to shi wanga bawa da anka sai da kudin zaka anka yanta to kada mai gida kada wancan mai kudin zaka ne ci shi adda walicin bawan a ba harka ce ta ba kudin zakka ba nashi na ba shugabancin bawan nan ya koma hannun jama'an musulmi ba shi ba an ka ce inda zai zama hannun jama'an musulmi in shi mai kudin da zai saye ne bai sharɗanta ba malai kura da in ya ce wa e, e in tara da hulau ko da ya sharɗanta shi gare shi iya kawai na magana ke mhm. abalul aqwam yashtariduna shurudan aw fakka asiran ko kuma ya zama ya ɗibi kuɗin zakka ya fanso kamamme na musulmi daga hannun harbawa da kuɗin zakka mun gane wannan ku? Hmm. to nan abin da ake son a ce muna walfakku mazin amma lamino juzihi zakka ba ta yi ba kwanso wanda aga hannun kahirai ke haƙƙin al'um musulmi na zakkar da an ka hissuwa musulmi za a ba su ci ko mi rowar ka kana ba wanda Allah ce ba ita wa madinin wa nauma ta hubasu fihi ana bayar da ana biyan bashi ga wanda ake bi bashi an ka ce eh, ina da rai malan ya rabce ka da lau yace walau mata ko da wannan da ake bi bashi ya mutu amma yuhubasu fi ana yadar darme shi kan bashin da to ko na cikin kabari ana dabi kuɗin zakka da mai bashi la bi fasadin hmm. shi walilu kenan amma haka sani ba a biyan bashi wanda mutum ya ci don ɓanna kamar mashayi na ya sha biya ta yi ko yan tsoci tsotsi ne ba shekaru gari. to ba a da kuɗin zaka a ce a bashi biya bashi ɓanna wata ɓannata awo so mu zo wala li ha illa an tuba alal a hasani. Hmm. muna tare da kuwa ba a bada ba a biyan bashi wanda ya ci bashi li ahazi hadon shi amshi zakka ya biya bashi illa an ya tuba sai inda ya tuba alal ahsan misal qawli ahsan ba alal isfaqi mun gane wannan karatu wato wani karatu na shi halilu dunkuli mutum na gani yana da abin da yake ci da iyalansa shekara daya amma ya tsince wani wanda Allah tuwa asiri yana hidda zakka kuma yana iya bashi abin kwarai amma kas tun da shi mawadaci na kuma an san ya mallaki abin da yake shekara yana ci ba a bashi to sai ci gaba da cin kayan gana shi yana da banna ko da wata tara sun haka kuɗi ko miya ƙari sai ya ce to ya yi shagali da abin da a gari shi wani don Allah ka ara mini kuɗi in ci da iyali na in samu ina na ɗawainiya in lokaci ka baya kai zan ba kuɗinka sai an ka sai shari'a ta hasashi kuɗin gana na zakawa da ya kajira don shi biya ba ya ci ba to ba a bashi zakka biya ko ba a biya mai bashi to sai inda ya to cikin jama'a ya gwada ce ga ɓannar da ya amma ya tuwa ma Allah ba ba zakka banana sai tuba in a da ma biye da himiyan ainin ko ba haka ba to shi na mala yake magana shi madini din nan in ya bayar da abin da aga hannunsa na ƙarhe, da shi wanda ke bi biya ta bashi kuma bayan ya basuwa wa fadala gairi hako sannan ya saurar da ɗan sauranta abinda yake bukatu da shi ga iyalansa sunan na magana ta kai haka ya ɗan rage ɗan wani abu kun gane jumlat eh kun gane jumlat wato ba waccan gabata ba shi yanzu wanga da adda matsala aka ce ana biya mai in a dama biya diki in ya bayar da ya ɗauki abin da aka hannu ne ya suwa min ainin na ƙarfi ba wata nan gama ba dukiya ba amma kuma bayan ya ba suwa wa fatale gairi ha dan wani abu ya rage wanda aka hannunsa to wannan babu komai shi ana biya mai tambaya mai biya sai ba shi ba wa mujahidun ko to sannan mallan ya ce shi kuma ana ba da zakka ga mujahidi wanda zai na jihadi wa alatuhu ana sayan ala yaki kamar takobi shi shi mujahidi da an ka ce ana ba in ɗan talakana sannan aka bashi malla ya rabke ka da lau yace walau ganiya ko ba haka ba ko da mawadaci na ana bashi ka jasusin an ba jasusu dan bincike wanda zai na shiwo muna binciken al'aurar kajarawa ya zo ya kawo muna ga abin da suke ga abin da suke ana hidda da kudin zakka a bashi shin wanga dan binciken ga wanda aka ba shi in musulmi na walau kahiran ko kahiri na na shi yanzu ku la turin amma ba a yadda kudin zaka a kewaya a biya a gina abin nan na gano gani bene wa marakabin haka nan ba a yadda kudin zaka a sai abin hawa domin a sai jihadi kamar jirgi don a yaƙi maƙiya da shi da sauransu wadda ke wannan akwai saɓani gun malaman fikin malikiya cewa ba a hisuwa abin nan shi ibn bashiri cewa ya lalle ba a yi amma ibn kasari shi ya ce ana hmm. eh eh mota wa garibun muhtajun haka na an ba da zakka ga baƙo wanda an wanda an bukaci limayu wasiluhu ga abin da ke sadar da shi garinsu amma kada ya zanta ya ta da ya zan baƙo fi gari masu yake yanzu wanda ya ta zuwa wajen abin nan kallon wasa lalura ta kan mai can bai da ko ɗari ya ji ana ramar zakka ta yi ni ana shi kuɗin zakka ya sa gida ai kuma ya zauna nan shi samu kwasa eh, a zuwa da shi gona gobe shi koma fitowa ina ganin kuma da umar na jawa maka kwariya shi shi noma ko to shi wancan da an ka ce ya iltifati shi wa da ya iltifati wancan bakon da an ka ce ana ba walam yajid musallafan bai samu ba haramci ba huwa mali'un bi baladi tangare su kuma moratina wasu dika an gaskata yanar da yake yana da bukata shi da wani yaji muna tare da kuwa wa in jalasa zai an minhu ba ku <laughs> da ya tuwe jara rabon zaka sai tuwe ce shi ma ba ku na Allah ya ce shi ke ga hanya kuma yanzu sai yake samu abin da ka dan tayar shi an ka ce a ah, to ma dalla to nawa ka kai ka gida ya ce to in zai samu dubu ɗari suna yi sai an ka ce ku ba ya ɗari uku shin ya eh, ce gida bai samu na ce wani da an ka ba ya sai dai ya ce to shi na kwana nan don gobe eh eh ya ce na kwana da kwana ta yi sai an ga ya share fili la ya ya ce rake zai fara sara ai ana samu to sai a ce kuɗin da an ka baka je an yi kura akwai jamu ka su mu gani eh ai bai mutum ku an ba shi sai ya zama ni ne tunu zai aminu an amshi su eh ah, eh an ka samu shi mai ya kuma ba da zan ba ba eh. in mara mai ba shi ala bari ji inda ba shi yabbai ba ai matsalar zakka shi yasa yake da umarni da ya mutu yasa ya wakilta wani in yabba wanda bai cancanta ba shi ga mai zakata yi to amma yanzu ba su iya bai saboda bakar rociya to ana ba wanda ba shugaba ba ina misali ka gafi kamar wanda ya zo ce ya tana din komi ya shirya ta biya amma da kuɗin shirya gida da sauransu sun ka waye shi da kuɗin taya sai an ka tana da an ka ba shi da ba shi kusa zaman ne shi ma nuzu amin wa fi gari min yasta gani tara tudu wanda aka bi bashi an ɗau kuɗin zaka an ba don ya biya kamin ya biya sai ga wadata ta taho mai kila irin zamanin gana namu ana bi ne dubu ɗari biyar an kai ta zaka an ka bashi dubu ɗari shida an ka ci biya dubu ɗari biyar dubu ɗari shiriki kila yana da wani hili sai masu abin da masu waya sai sun kalbo sun kace wuri ne kai ana fita ta ruwa jallo a bayan miliyan goma sun bai wuratu ba sai a ce mai to kuɗin zaka da an ka baka ina suke ya ce ga zan ci kawo wasu mallamai sun kace a tun da sun kai ga hannu ne kamin ya wadatu to sun shige sai a tara dudu layar da sun mutakaddimi na eh ka ba ce su wani diba isarul muldari an so ga zakka a zaɓi wanda a matsaci a wala a ramuna jika nisa bai ciki ta duna umumul asnafi amma mutum ba sai ya game na ukan nan da an kace an ambata ba eh guda takwas a ah, ai abinda malamai sun ka ba wannan abin gan sun ba su au au sun ka ba ma'ana au sun ka ba shi hmm. duna umumul mm. eh sannan kuma wani dibal istinabatu hmm. an so sa wakili wanda zai raba zakka kada ka raba ta da kanka wa qad tajibu hmm. shi walilu kenan mista an kashe mutum yasa sa eh, abin da wakili wanda don tsoron kada ya ba basu wanda ya ba shi godiya to ba an ce musabi ba to ka ta jibu ta ba ma mutum ya sa wakili in ya san ana godiya nan don tsoron ka ai amma in ya san lalle in ya bai ta alai mun gode Allah saka da alheri kai ai amin ko da yanzu ma cikin bukata to ka ka ba su da kanka wa ku wani <laughs> bukara karatu kana jin magana ke ku wa kuriha an ki hina idan zarahin nan lokacin da sa wakili ta hasisu qaribi shin lamirin gana koma mu mai zakka ko yana koma mu shi na'ibi malamai sun ce duk ko ina an kama sai yana zuwa almuzaki aw na'im an ba kudin zakka ka raba sai ka kebanci dan uwanka na kusa ko da agwa makalaka shi ne zakka ba ko ko ka dibi yan uwan shi ne zakka ka dora basu zai sai yadda kake zoce aiko an babu kaza makaruhi na ha ya magana akwai magana shi makaruhi ne akai um wa hali yi hal yumna'u ida'u zawjati zaujan muna tare da kuwa kana wata magana na kogo wanda ya sauke eh to in ya zama na ta an ce kashi haka na balle kai sannan kuma ai don tsoron ka ai godiya an ka ce ka sa wani shi na mala abdullahi ya tambaya ce to in har arewa ya har yi haram da garai domin duk abin da ai shi yasa za mu cimma in ba don kila karatun bai kai bai wucen ba sani ba ah, ba in ka ba mutum kudin zakka kai mai zakka kaka ce mai zakata in ga sadaka ga wani don in ka ce mai zakata ka karya zuciya shi wannan ba Allah alawaki sai wani abu ya shigo shi eh? a ah, ai bayanai take gare wa hal yumna'u ila'u zawjati zawjan aw yukrahu tawilani shin wai an haramtar da mata ta ba mijinta zakka ko ko makaruhi na mata ta ba mijinta zakka sai an kai kauli ba guda ba haddu nan ibn marzuki da sauran malamai sun tafi bisa ce haram na in kuma tabbai sun kace bata yi ba amma ibn kasar daga cikin manyan malaman malikiya shi ko ce a makaruhi daina amma miji ya ba mata ta shi kan haramun nan ta to amma shin da haramcin ga da karanci wani mahalli in miji in mata za ta ba miji domin ci su in miji zai ba mata domin ta ci amma idan ana bin mata ba shi miji na ba ta zaka ta biya awo ko ana bin miji ta ba shi eh a ai bai ba ta yi an kace eh. to nan ma daral na ko rubuta daral eh wajen biyan bashi ko kuma za ta ba wasu eh eh shi sai an ka ce ba a bai don ba ta yi ba in an ka ba su ba ta yi ba eh. amma idan za ta biya za a biya mata bashi ko ko za ta ba wani babu komai Aito an kai bai ba ‘yan uwa ne abinda bai iya ba wani. In yana ba ‘yan uwa ne ɗai abinda bai iya ba wani ya bi da muharama.

kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam da kuma karatun riyali salihina insha Allah ranar juma'a misalin karhe 9 zuwa karhe 10 marjin suna islamiyya alhaji halil sannan kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma gobe alami a garin birnin kebe insha